الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة المسلمين يورانا ستا شعبي بيدي جوة رمضان دبود أربعمية أربعين دشدة هجرة daga makka zuwa madina قبام لتا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم

sai na yi karatu kuma irin na boko na yi masa da'a na ji umarninsa na yi karatu har digiri biyu to yanzu na gama ban yi aiki ba da aiki kuma ba ni da aure kuma ga shekaru na arba'in ba wanda ya zai zai na suna da aure ita ce malam to wannan abin da ya saba ba mu suna da hanci a kansa to <clears throat> da farko dai iyaye suna da haƙoƙi akan ƴaƴansu su ma ƴaƴan suna da haƙoƙi akan iyayen ai abu ne guda biyu ai wani mutum ya kai ƙaran ɗan shigun sai na umar ya ce ya amiral momin ga ɗana bayanin ɗa'a umar zai hukunci a kan shi sai ɗan ya ce da allah sarkin musulmi ko za ka bani dama in yi magana ce su ya ce ina son sani mu ma ya'ya muna da haƙƙi a kan iyayen ka ce ƙwarai ko ina haƙoƙin a taƙaice abin da nake nufi akwai haƙƙi tsakanin kowane ɓangare ya ce haƙƙin ɗa a kan uba ya zaɓo mai uwa ta gari ya ce to ga mahaifi na da yin haka ba na biyu ya kyautata mai suna mai kyau in ya tashi raɗa mai suna na uku ya mai tarbiyya mai kakkiya to haƙƙin nan na uku shi ne ke da 'yar alaƙa da tambayar da kika yi baiwar Allah daga cikin tarbiyya mai ƙaƙƙiya ai haƙƙin ya ne musamman a akan kuba in ta kai shekarun da ya kai ta aure ya wanke ta ya kai ta ɗakin mutu. a tarbiyya ta musulunci ke to kuma idan ka ce in ta kai shekarun aure ya ta kan kai ma a shekara sha hudu ko ma ƙasa da haka amma shekaru aru aru har arba'in subhanallah lalle lalle akwai zunubi akan shi uba ɗin kwarai kwa domin ta yaya za ka tara farmaki irin na sha'awa ta yaya in dai ya mace za ka ci ta sha ta samu kwanciyar hankali dole bukatar da Allah ya rubuta ma ya mace da kowane rai sai ta zo wannan bukatar kuma Allah ya ginda ya ƙa'ida ita bukatar kar a kawar da ita sai ta hanyar da shar'anta kuma ka san aure ne kuma ka zo kai mata kan da garki in ta faɗa rami wallahi kana da alhaki domin wala ta'awanu wa alal hudwan wattaqullah inna Allah shadidul iqab labari na karanta cikin abubuwan da muke karantawa na labarin wata yarinya na shabar labarinta. irin haka ya faru da ita uban yana ta aure abin sai dame ta ta kasa jurewa saboda rauni sai ta gamu da ciwo kullum zulumi ban yi aure ba ban yi aure ba ga sha'awa ga farmaki musamman lokacin irin wani har ke karatun bachelors of art ke master ke kaza kaza a tsarin karatu na boko na nigeria ta ina za ka kare ta daga farmaki ina wanda allah ya tsare ba za ka yi karatu da sauran mazaje ɗan uwanta tun suna yarinya akwai lakcarori wasu na kirki wasu na banza hmm? kila ta je nysc ka tura ta kudu duk waɗannan sojoji na iblis a duniyar farmakiya za ta yi da su babban kan da garki haɗa ta da miji aƙalla ta san makabuli da zai ba ta tsaye to ka hana sai ta yi boko to menene wannan littafin da nake ga muku na kanna ita yarinyar cewa sai ubana ya hana aure ce sai na yi digiri na zama medical doctor a saudiya ne wata rana muna zaune a ainihin yana wajen kusurmina lokacin aikin nan sai na karanta wasiƙar ta wuta a cikin jirgin littafi ta ce ya hana duk wanda zai kore shi ke sai kin mbbs suku zai ke housemanship zai ke kaza kaza kaza amma ƙasa ke nan da ke da ya yani ƙabiliya da aiki da ta ce a garin tsayawa in yi digiri sai zama shallake shekara arba'in ikon Allah kamar wannan yarinyar coincidental ta ce a wannan lokacin duk wanda ya zo aka ce na kai arba'in su ja da baya a shekara arba'in shi na ganin suna gab da ma kai jallin rashin samun ne Ya kawun da suke cewa da musu likitoci menopause period an daina haihuwa shi ɗan namiji ya daina haihuwa a shekara casa'in zai iya haihuwa ma ya mace to shi ne ta ce to na yi digiri ɗin yanzu ana ce zane dokta wanke likita ce a filin da Allah ba ta ce sai in hawa mota a toka ne in je asibiti in ga mata wai ne suke jira da wannan farin kayan na likita ba su san lilkafa ne na sa na rayuwa ba za ka tafa a littafin ta ce sun ga kowace mace da ɗanta ta rike tana jira in ba da shawara ni kuma ɗan nake nema na kasa samu ai dan an kyazwa na mini sai ta rera butoci na waka ta ce laƙar kuntu arzu an yi kana tabibatun laƙar ƙila na zana lalai na ƙalila faƙul lullati sharafi ya ƙudwatan hiyar yau mabainan nasu yurfa lihali ake na kasance buri na ake da likita saboda zugi na mahaifi to an ce likita din an ce dokta is an buri na na haihu na ga ainihin kwai dina da zan kyankasa mahaifi na ya hana na ba ku ne a taƙaice irin wannan abin da ke da alaƙa da haka don haka mu sake koma kan wannan maganar lallai mahaifi ya yi kuskure <clears throat> kuma irin tunanin nan ne na cewa boko boko boko kuma wa gaya maka boko na hana aure ne ba za ka ɗora hana a ɗora mata auren ba sunan sai bokon ta idan kuma a'a mazaje ne ba su fito ba kowa bai zo ba ya neme ta wannan wani abu ne kuma da ba. amma muddin wannan ya fito ka ture wannan na hana ki aure ba mai dan to wannan ba fashe ɗanci ai kwarai har ma ana jin tsoro inda za ta faɗa haɗarin alfasha uba ba zai rasa kaso na zuriya kai Allah kyauta Allah kyauta Allah kyauta suna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi suna gaisuwa da azumi barakallahu yana da wadata yana da halin da zai iya ba wasu abin da yake bukata amma baya yi ya halatta ne roƙon Allah ba yin laifi a kin taimake shi ai in dai har yana da wadata kamar da kika faɗa wanda za ta ba shi dama ya sauke abin da kikan shi baya yi an roƙi Allah mu ya Allah ka yassare ma mijinmu kyakkyawan hali ya sauke abin da ka ɗora mai muna tsoro kada mutu da haƙƙin ya tsaya gabanka ana aikin taimake shi ya ƙware da gaske Allah kyauta na'am a ƙwarai da gaske ba ta hanyar bokaye ba kamar da ce ita je gun ya lamar ya lalace ya kuma shi duk wanda ya je gun boka to ya yi bankwana da addini zuwa gun boka na da mataki uku mataki na farko wanda ya je mutum ya kafa ce mataki na biyu sallar kwana arba'in ta bi iska mataki na uku shine dama dama shi makar aiki kuma ka ɗaga hannu ki roƙi Allah boka kar ki je gun boka boka mai da awon sanin gaiwa musulmi ba ne ko ya yi sallah Allah ka gyara mu wa alaikum salam wani mai tambayar yake cewa da Allah an bar na aikata manyan manyan zubai wannan so na daina na kasa wanda hanya zan bi na daina shaɗin na da tarko ɗaiɗaiɗai guda bakwai inda ibn al-qayyim cikin madayin fawa'id ya ambace su shaɗin tarkon shi na farko shirka zai duk abin da zai yi ya afkar da mutum ya shirka saboda shirka ita ce babban tarkon da in mutum ya bar duniya yana yi da kuma lamar ya lalace shi ɗan zai wani in ya ga mutum ya ƙi Allah ya tsare shi ya rike mai imanin shi Allah rike mai imanin mu to kuma sai je ga bid'a tarko na biyu in mutum ya ƙi sai je ga tarko na uku shine kaba'ira manyan sa'o. ya aukar da shi zina eh, shi nan ba kyau sata ta ba kuma yana wannan mai ta hanyoyi iri-iri ya shigaltar da kai harshenka ba yawan zikiri babban guduma da ke rafke shaɗin zikirin Allah Allah kuwa da yawaita istirfari shaɗin an ce ya ce na halaka bayi da sako sun halaka ni da istirfari da kuma da yawaita yin haukala da ce la haula wala quwwata illa da yawaita addu'ar annabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu a takeice waɗannan abubuwa kan toshe mu shi dan na uku hararo girman Allah shi wanda zaka samu ƙarfin zuciya ka saba mai dumi ko da baka ganin shi yana fa ganin ka ka hararo inda wani da kake jin mutuncin su ne ya ganka za ka iya to Allah ya hana ka ganin nashi ne ne da shin za ka bi shi fili da ɓoye wannan keli ne na imanin ka Allah keli ne na imanin? ya wani ko za ka yanka shi ko ba a zai ba zai sa'o Allah ka ba mu irin wannan matsayi su da haka ne shawara ta ɗanwa gare mu gaba ɗaya halin shaɗin wa ya fi ƙarfin shi ba taimakon Allah ba Allah ta tsare ya zo maka ta ba ya zo ta gaba yana yawo a jininka ce ya ka iya su hmm? za ka hararo girman ubangiji ka roƙi Allah ka tashi cikin dare kana kuka kana gaya mai ka ringa cewa rabbi karri ilayyal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alni min ar-rashidin ka dinga mai ka. Allah ka kyamata min kafirci da fasikanci da sa'o Allah ka sanya mu cikin arrashidi sannan ka nisanci abokanai da ke jan ka zuwa ga sa'o sau da wani lokaci abin da ke ja waɗannan miyagun abokanai wanda shi ba shi da takawar da kake da ita to zai ja ka shi yasa a cikin mutane sai ka tace abota aboki iri uku ne akwai abokin da yake kamar numfashi ne wazira babu numfashi babu to akwai abokin da kana bukatar shi kamar numfashi zo mu je majalisun tafsir zo mu je neman halal kar ka saba ma Allah wannan abokin rike shi sosai masoyi ne akwai abokin da yake shi kuma kamar magani ne magani ba ka bukata sai din bukata ta taso an gane ko to shi ma yana da muhimmanci amma bai kai na farko ba akwai abokin da yake kamar kansa ne haɗuwa da shi bala'i sai ka iske irin waɗannan abokanan sun iya kashe ma abokanansu kuɗin kwalban giya fiye da goma amma ba za su ba su ainihin kuɗin sayan kwanon shinkafa ɗaya ba mai amfani wannan aboki bature yana kar magana tell ne who your friend are and I will tell you who you are abokananka na fassara idan kun tafi kaumin don balarabe فصاحب خيارهم ولا تسحب الأرض فتردى مع الرجل عن المرء لا تسأل وسأل عن قريني فكل قرين بالمقارن يقتدي فكل قرين بالمقارن يقتدي abokin barawo barawo abokin kunkuru kunkuru bushiya bushiya abokin alaramma alaramma insha Allah idan ka zauna da mai sayar da turare kawai ya baka ba za a samu kanshi a hadisi ba ne haka idan ka je inda ake ziga-zige a matsera ka ce ai abokina ne akwai yiwuwar wani ɗan torin gawayi da dara a ka sai ka kone saboda ka je kusa da abokin muke suna kuma da hankali da irin abota da kuke waɗannan suna taimakawa wajen ainihin abu. sannan kuma ka dinga jin kisar yadda Allah ya gama da kafaran farko ba muna karanta labarin adawa ba tafsirin ba muna kama na yanzu misali waɗannan za su taimake ku wajen ganin kai sabo ba wani abin kyara ba Allah kuwa to Allah ka tsare mu gaba daya ka yafe mana ka mana wato wani yake cewa ne katangar karfe tsakanin mu da ayyukan sabo Allah raba ka da wannan mugun halin da a kota inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi daga cikin ɗalibai an kashe mai ɗan uwa guda uku a da irin abin da ke faruwa ya Allah rabbi sallam sallam sallam sallam اللهم آمنا في أوطاننا اللهم عليك بأهل الوغد وسوء الخلق إما تجارة ألا تجارة يا رب العالمين ولا كم بيع منين وكنت إن شاء الله وأنا ما تورن كتب سنانا تولي فيني ba a cewa in sha ma'allah abinda ke cewa in sha Allah me yana haka na sanya mim aure. in sha ma Allah waye ce a faɗi wannan wasu ma kan ce in sha maka Allah sai su tsara in sha maka Allah ita ta bani in sha maka Allah wannan laifi ne ba a canza abin da ne kawai sha za ka yi in sha Allah do Allah mu kiyaye malam menene hukuncin a gargajiya madadin sallama sai a ce gafar kuri wannan ai abu ne tun tun tun ne a ƙauyuka iyayen mu suna wannan gafar ku dai masu gida ko ahuwar ku dai masu gida to shi ma wannan al'ada ce kuma ba daidai ba ne abinda aka ce shi ne assalamu alaikum fasallimu ala anfusukum tahiyatan mubarakatan Allah ya samu dace kafar al-ayat taliya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آتى على قوم كافرين نعم الله تبارك وتعالى يفعل أتكم الآية آية سنوتين نعم wannan fatawalla anhum sai annabin Allah ya ce da su annabi shu'aibu ko kenan fatawalla sai ya gwamutsa ya kauda kai ya bar su wa kala kuma yace ya qaumi ya ku mutane na laqad ablaghtukum risalati rabbi na riga na iyar muku da manzancin ubangiji na sako na sauke nawa wa nasahtu lakum nasiha na muku iya abin da zan iya so kun juya baya fa kaifa aha ala qaumin kafirin idan me zan yi bakin ciki ga mutane kafirai afa ai ahzan sai zan yi bakin ciki abinda zai faranta muku na gaya abin abinda zai kai ku ga Allah salin aladun na faɗa to kun juya baya kun yi tawaye to akan me kuma zan bata lokaci a kanku shine fa kaifa afa da ƙata ta yaya zan yi baƙin ciki akan mutane waɗanda suke kafari kuma arsala wama arsalna fi وما أرسلنا في قرية من نبي باب ولا أن نجد مك أيكو شكل مزونين متعين قرية فكت سميت القرية قرية لأن الحياة تتقرى وتستقر شكي فكت لجماعة ذاقوا رسول القرية أي لقرار الناس فيها من يقول wato ba mu taɓa aiko wani annabi ba cikin wata al'umma alkarya garuruwa face mun damƙi ma'abota cikin alkaryar bilba a sa'i da ainihin wato talauci kunci na wadarra da kuma cututtuka la'allahum yadarra'un da fata ko za su kaskantar da kai ga Allah ya zarra ayyata zarra'un ke so ina zuwa nassin ayar ka duba a fili wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahla bil ba'sa duk lokacin da muka aiko annabi cewa sai mu kawo mutanen da azaba haka kawai sai ka ce a ayar tana da alaka da abin da aka shafe mana da muka aiko annabin yayi bayani suka karyata suka juya baya suka yi su sai mu kama haka kawai za ka masu wani ya ce ma kunna mu'adilin hatta na ƙasa rasulun sun juya baya ne kuma abin da ya sa ai siyakin ayoyi na nuna maka haka ai mutanen samu da basu kare ta ba ba karka fahimci ayar negatively ba haka ake kama su ba ma rabu ka zanen abin Allah baya zalunta azza wa jal na'am ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا sannan bayan halaka waɗannan kafirai kan kafircinsu da juya baya baddalla makanar sayyi'ati alhasanata a bigiran mummunan abin da ya faru a kan kafirai sai muka kawo canji muka kawo mai kyau waɗancan an girbe su sai muka tofar da wasu muka turo musu alkhairi hasana ko sa gode in suka yi la'akari da abin da ya faru gana baya hatta afau suna nan su ma har lokacin da suka haɓaka an gane ko suka taso waƙalu suka ce ƙad ko waƙalu suka ce ƙad massa a ba a nazarra'u wasarra eh, ai ai ai magabatanmu ne suka gamu da takora sun gamu da matsatsi da wato ainihin farin ciki su ma suka yi abin da na ba suka yi na ka fa'akhamnahum baghtatan sai muka danke su ta tsahar shi ne bagata an gane ko Wawan alhali su laye ba sa ma ji ba sa sanin cewa sun yi laifi shi'ur da abin da za ka ce da su ba sa ji ji iri na wani ina jin abin da kake faɗi ina jin yiwa ina ne common term ana nan mutane ji shi ne feelings ko? da gabiyar feelings daban sharing kuma da to amma shi'ur mukan fasbata ji an ash'ur bin nau jiwa ina jin yunwa ina jin bacci to kaga wannan arowa kai ji ne irin na filin na jiki ba wai ji irin na kunne ya ji ba to anan sun sha kulatin ɓangaro ba su ma jin cewa laifi suka yi ba su ma jin magabatansu ga abin da suka yi aka kan magabatansu ba su jin ya cancanta su ɗauki izina su gyara da haka fi su ma abin da ya faru ba in ci faru da aya gaba ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا نعم ولكن كذبوا فأطعناهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون آية فإن شريك دا ما أبو تا براني أبو تا مزوني إن الشيء مزوني إنا نفهم مرة لما زمان منفصل قرية أبا عيدي liƙararin nasi fiha an gane ko listiƙararin hayati summiyatul ƙaryatu alƙaryata liƙararin na ko listiƙararin to da mutanen da ke zaune a mazauninsu a garuruwa da unguwanninsu geographic da sun yi imani suka kuma ji tsoron Allah lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal da mun buɗe musu albarkatai bahaushe yana ma albarka jam'i? da shi ka faɗa albarkatai Wasu kan ce albarkoki ma zai fi azanci kira muka ce albarkatai ɗin ko kuka ce albarka albarka daga cikin salon bahaushe in yana son jam'i sai ma mai ta kalma ana je gani gari ko garuruwa yana faru a cikin wasu autography suna da wannan sai ka ga jam'i ya mai yanzu a ya shiya shiya shiyoyi tsaye hmm? ko haka da sun yi imani suka ji tsoron Allah da mun bude musu albarkatai daga sama wal ardi da kasa albarkatan sama ai ga sun da hmm? ruwa filin da Allah ya ba mu a sama samaniya hasken rana wata taurari baraka wal'ar ƙasa tsakanin ƙasa ƙasa da sama wace ce amfanin da ya ga ɗan adam ƙasa ko? da za ku ga faɗa suka ce eto eh, ai ma ai a ƙasa ake noma har a ci ɗan adam ya rayu inda za a ba ɗalibai da bai tsaki tsakanin sama da ƙasa da zumunci na san za a tafka da bai ƙware da amma ni sai nake fahimtar in ka ce ƙasa ta fi alfanu ga ɗan adam saboda a ƙasa muke a fiya ta hayawan ko fiya ta ba kuma kwarjo amma Allah ce waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayyin afala yu'minun suratul anbiya aya ta 30 daga ruwa muka yi duk abu na rayuwa to in san bata bayar ba na so wa fi sama'i rizqukum wa ma kai sai ka rasa wanne ne wanne ne أبي بشي هذا الكوي هو الخير كما البركة كما هكا الله تركن كسبي عز وجل الله كبير كسبي من قوائي البركة من يا رب العالمين عرفتم خبرك يعني الله تعالى يتشي دا منتو كم مسدى البركة دا جسمى لك ولكن كذبوا ما طلصوا الأريتاني fa akhadnahum sai muka danke su bima kanu yaksubun saboda abin da suke tsururta kun san tsururi hausa ce tsohuwa suka ce tsori aiki ce me ka tsururta yau ji kakannin me kai yau wasu kan ce tsarfanta amma tsarfanta tana da negative name ma'ana a wajen tsururi manomi tsururi ke yi mai neman kubo da taro da fataka da nai da fitita wuri yake tarawa ya tattali an gane ko kuma mun kama su ne saboda abin da in ka so kace suka tsirfanta ko suka yi tsorori na mummunan aiki kenan ba ka kawai Allah ya musu azaba ba afa amin ahlul qura afa amin ahlul qura ay ya'tiyahum بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى بياتهم نائمون mutanen da ke zaune a garuruwa birane da ƙasashe suna da dahir ne ko ba ta ba cewa kamun azabanmu ba zai musu ba bayatin cikin dare suna bacci ne bayatin shi yasa aka kira albai bai saboda yana rufe ta kai bacci cikin dare Shi ne bai tuta ya ka ɗauki misali abin da ya faru kusan watan da wuce a california wutan jeji tare da cewa wannan wutan dama yakan faru lokaci-lokaci amma sai da suka cika ma Allah baki abinda suka faɗa karka so ka ji a dandalinsu na fim da ke hollywood karka so ka ji suka faɗa sai ga malamori sai suna kuruwa suna kuka Allah ya nuna musu kasawarsu ƙasar da ke takamar ita ce da tafi kowace ƙarfi a duniya sai Allah ya durƙusar da ita akan gwiwarta a da ku lura kaɗan ne cikin iko ko za ku da? kamar abin da ya faru ne a hurricane katrina yau shekara ashirin daidai abin da ya faru shi ga gidajen talabijin na ingila suna cewa wannan fa america ce wadda ta fi kowace karfi wai a duniya ga ta wannan guguwar hurricane katrina ya durkusa da ita ma'ana ina karfi su suke faɗa a wani gidan talabijin a lokacin a london su kaga a nuna maka mai wato biyan da ka kai da ƙarfi ka zai kai na allah ba ilimi ka zai kai na allah wadata ba ta kai ta allah ba sallama ma mai duka kai ikon shi da hukuncin shi saraka mutanen alƙaryu suna da tabbas ne suna da lamuni an yi a cewa ba suna bayatan dirkakarmu ba suna azabarmu ba za ta zo musu ba bayatan alulluɓe cikin dare wahum alwawulil hal a rayu suna cikin bacci ubangiji ba su da wannan tabbacin tambaya ce amsar ba su da wannan na biyu awa amina ahli kora an ya'tihum ba'suna du'an wa hum yarabun in kace so da daddare to je kama da fashi kila kace da dare ai kila suna bacci to Allah ce lokacin masu ba Ku suna da tabbas ne azabar mu za ta zo ba duhan lokacin hantsi ƙohum abun suna cikin wasa can bacci suke zanen suna cikin wasan ne Allah ba zai iya kama su ba ne ne ya sha faruwa a ga malin ƙasa an girgizar ƙasa mexico nawa aka yi ga mutum dubu talatin tashi ɗaya an shafe su ta gani ko da kuma irin su typhoon a kasashen su sana irin su thailand Allah ya ce suna da tabbas ba za mu iya jefo musu azabar ba lokacin nan sai suna cikin wasa da sai ka iske kamar da na faɗa a baya sai a tsara wasan cin kofin duniya lokacin ramadan saboda ƙausanan musulmi kawai amma musulmin kuma ba ma fahimta wasan misali afa aminu makarallah wata tambayar uku dai mutane sun amincewa wa wato talala mai kamar suke irin na Allah shi ne makaruwa domin wayan kuruna wayan kuruna wallawa khairul to Allah ce suna da dahir hankalinsu a kwance yake cewa sun gamsu Allah ba zai musu talala shi ne makari na Ubangiji to ka sani fala ya'manu makar Allah illa qawmul khasirun ba masu amincewa talalan ubangiji illa hasanu idan daga nan masjidin sahaba anan kundila dara da jaki sai ka ɗaure mu jakin nan igiya a ƙafa ƙafar igiyar kuma ta kilomita biyar sai ka saki jakin kenan in zai yi tafiya jakin daga nan kilomita biyar zai kawo wata unguwa kenan wanda dai kuka san kano da kyau gidan gwamna gidan gwamna ya fi kilo biyar gamin hausa fi kilo biyar daga dai nan ne in kai gabas ni sai nake ganin kamar kabar ko kabar ta wace kilo biyar ko to jakin nan in kai gabas ka ce mare in kai nan fa ɗan gwauru, ko ba da kwanan dawaki to kaddara jakin nan nasa ka kai kana zuna na karke igiyarka sai ka sake shi duk ruga da gudu ya wata ya yana da yanci duk lokacin da ya kore malaizin kilomita yarba sai a jawo shi to shi ne talala na gaya muku gwargwari ne kafiri za a sake shi ne dinga burin kudu mashi can sai malakun wannan da ake karka su sai a nazza a rai cikin nan su da ko mutum ne ya ci banza ya ci haram ya yi tsiyata ko ya yi ma'adini rashin kunya aha makirci kake gamuwa da shi irin na shekan wato talala mai kamar sake na ne. an baka iya gudun kai to shine Allah ke cewa shin mutane sun amince Allah ba zai musu talala ne kamar saki ba wa ke iya amincewa da wannan talala ɗin kada wani zai ci a ah, ya ka kauce ma ba baka ce ma kirci ba ai kun yi tawili mun hango ka koda kai magana mun hango ka mun san kuma inda ka dosa mu ba ma ta ta'tili ba ma ta Mu ba mu ba ne. abinda Allah ya faɗa shi muka faɗa kun amince ma kircin Allah ne Allah ne ya faɗa wai faɗa idan Allah ya ambata sai mu faɗa shi yanda ya faɗa domin a antum a alamu amilla Allah yana da hamsin ce na da hamsin wani kila ce da matsala jan faɗa haka sai ka faɗa sannan kuma ka san Allah ya tsarkaka gabarin duk wani abin misali an fahimta ko yawwa ta saboda ka ma'ana kenan ba masu ainihin amincewa ba za su game da sakamako na talalan ubangiji ba wato sai mutane masu kafa kenan karka yarda ka ce tuddan na yi kaza karamin laifi ne karamin laifi laifin da yake karami ma wanda ka saba mai ba karami ba Allah yana koye abu biyar cikin abu biyar Allah yakan koye yarda cikin ɗa'a don karkare na ɗa'a biyar cikin biyar idan ka ce to sadakan naira ashirin ne za ta yi a'a ka bayar wannan da kare na kila sai Allah ya dada kai wani ba da miliyan ashirin Allah ce ba na so saboda ya gani ya ba ta da kyau to ne suka ce Allah ya kan ɓoye biyar cikin biyar ya kan ɓoye pleasure da yadda cikin ɗa'a don karkare na ɗa'a karkare na raka a biyu cikin dare karkare na koda kati na na kira za ka ba mutum don laga ga wannan kati na naira ɗari an yi wani kati wani shi nan ko? in zuwa mu shi nan ɗin ko ko kati shi nan ne ka ba shi wasu ɗaiken kuma ɗari Allah ya kan ɓoye fushi cikin sabo ɗan karkare na sabo ka ta don na yi kati don na yi lodo hmm, in ne laifi ne karkace don na yi sai ta yi wannan abin da kare na ya maka laifi wanda ya ce allura ba karfe ba ce ya zauna a tsinin zai baka labari jirgin na uku allah ya kan ɓoye kimar mutane cikin mu'amala don karkare na wani ko da rigar shi a gagiya ce ko yana tafiya a kar ko ba shi da abin da wuce wallahi ba nan take ba wannan da kare na kana ganin talaka ne inda zai ce Allah ka saukar da ruwa a kundila ba lokacin ba sai Allah ya saukar dan kare ji kunya suna nan ana kiransu baqiya al-baqiya al-baqiya min as-salihin wal amma maganar baqiyanci sai ka bi Allah ba wani kira kan shi baqiyatullah na na bogi ba kana zagin sahabbai kace baqiyatullah ina ha baqiya na wani ko baqiyatul sharr ko ban ji zakon ko na uku na hudu Allah yakan ɓoye lokacin amsa addu'a ranar juma'a akwai wani lokaci na musamman ranar juma'a an ɓoye shi ibn hajar ne tashi nemo wurin ne ko ruwaya guda arba'in wani lokaci suka ce ana ganin bayan la'asar shi sa salafin sare ranjo ba la'asar suna farautan wannan lokaci me yasa aka ɓoye don ka tashi ga aiki na biyar Allah ya ɓoye daren lailatul kadiri a goma farko? a goma biyu da muka shiga yau? a goma yaushe? yau za a fara gwagwagwa aiki an yi goma ta marmari goma ta wuya a ɗin kuma ne suke kyau? goma ta marmari goma ta wuya goma ta ɗaukin sallah wannan bahaushe ne ke lokacin tashe a baya ko na kuma gaya muku hadisin cewa ramadan goma farko ka za hadisin da inganta mun kare amma da ke cewa Allah kan ɓoye biyar cikin biyar kuma kun ji su daga ciki Allah kan ɓoye cikin cikin sabo Allah ka raba mu da ayyuka na sabo ka kuma gafarta mu saboda haka ne sun amince da wato talalatar ko na ubangiji ne ai ba mai wannan ba kan shi kwanciyar hankali in ba mutane hasararru halakatu ba al'ayar tariya awalan yahdi alladhina ya al-ardha min ba'di ahliha an law nasha'u aqadnahum bi dhunubihim na'am على قلوبهم فهم لا يسمعون awalam yahdi lil zai na al ard shi bai bayyana ne awalin awalam hannu, bai bayyana ba bai zamanto aro aro ba ga waɗanda ke gaje ƙasa min ba da ahliya bayan mazuwa ƙasa na farko sun zauna Allah ya tafiyar da su wasu kuma suka gaje gidajen su bayyana gare su bane su magadan Allah na sha da mun so asabnahum bi dhunubi su sai mu kama su da nasu yi. ba su zunubin waɗanda suka wuce ba saboda wala ta zirwa zarfi mai zara ukhra ashe albarkar ka za ka dangare ke shirin kasko wani kazari a ban ƙasa da Allah ya kyale shi yana cin albarkar manzon Allah ya saboda ma arsana ka ila rahmatan lil alamin al-anbiya aya 107 suraka wadanda suka gaje ƙasa bayan mazuwa ƙasan ya bayyana gare su ba da mun da sai mu ainihin kama su da zunubansu wa naqtu ala kulubin wa naqtu ala kulubin mu doka tsabai mu rufe zuciyarsu laif na yasma'un su kasa jin gaskiya don suna su yi aiki da ita su kasa ganinta da mun gada ma, da sai mu yi musu haka tilkal qura tilkal qura naqussu alayka min anba'iha ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين تلك القرى نقص عليك من أنبائها وإن كانك الكريم waɗancanan ka wuraren rayuwa na mutane da suka wuce a kusa harka waga Allah ya ce muna ba ka kistan labarinsa ya rasulallah domin na kusa alaika wannan kaunarsa duk halittar ɗan adam mutum ɗaya ake yanki da shi annabi muhammad an gane ko inna anzalna alaikan kitabu. wannan kaɗin wa ake nufi wa anzalna ilaykal kitab wa ake miki a kiyaye saboda ka ba wanda zai iya ɗaukan wannan tafin in ba shi ba kuma ba wanda ya isa ya fahimci makasudin mai Allah ke nufi da shi a ƙorani in ba annabi Muhammad da kuma annabin da aka ba shi ya yi bayani kuma Allah ce a bi shi ya zamanto aikin shi da ayyukan shi da baka da su a rubuce a qur'ani sai a cikin sunna sai ka ce ba da sunna din sai za ka je ga qur'ani kai tsaye ai ba halakake irin ka sai za ka gane qur'ani kuma ji sakon nan ko da suna nan suna yaɗa wannan fasikanci wai ainihin so qur'ani zalla zalla muka ce a qur'ani ma ba rawanku da shi domin Allah ce وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون من maka مكة دقوا عن كي بيان Allah ce mai azumi ya ce yawa ya ake azumi kwana nan da Allah ya ce an wajabta muku azumi a bakara aya 183 don Allah ku gani Allah ce salafi na yau tisata mu arba'i na yau to ina muka samu kwana talatin ba ni ƙura wani za ka ba ba ni duka san halakakku ne kawai sai dai idan kila kuna azumin ku kwana uku ne kuma za ka koma zuwa ga ra'ayin wani malamin ka ne ka bar bayanin babban malami annabi muhammad kaga tabe ba ke wa atimmu al-hajj wal bayyinunahu lin-nas wa la taktumunahu saboda ana nan ana yada wannan barna musulunci na samun ainihin wato cikaka da za ka kurike malaman da ke karantar da suna da kyau a nisanci bid'a Allah kuma ka kare saboda wannan muhimmi ne shigar da wannan bayani Allah ta'ala ya ce tilkal qura haka aya ce ko waɗannan alƙaryo muna kissata maka muna baka kissoshi dangane da labaransu su alayka gare ka ya rasulullah wa laqad ja'atkum rusuluhum hakika manzannin suwa waɗancan ahalul qura ko ba ka manzannin su sun zo gare su bai na shi da hujjoji fama kanu li yu'minu ma kazzabu min qablu Yau ai ba mai yiwa ba ne dama su yi imani da abin da suka kare ta tuntun tuntun ana waɗanda suka zo baya suna kan tafarkin a ina ala afarin muktadun suna da yadda su to ba za su yi imani ba dama su sun kare ta an gane ku inda ba ke karkata na ya wuce zuba ba da ba ta gudu ɗanta tsora eh, ka sun bi samfarin iyaye su a rafin ka ka yadda ka jin nan haka Allah ya ba'o yake doka rufi ana kulubin kafirin a cikin bukatan kafirai aya ta gaba وما وجدنا لأكثرهم من عبد وإن وجدنا أكثرهم na وما aksar min من أهد لأيضا da الأنكتش الأهد wato yankakin alkawari bisa ka'idar tabbatar da abu na kirki so ba mu sami da yawa daga cikinsu wajen sauke alkawari da aka tsora musu na bin Allah a in wajadna aksarar lafa su kai mafi yawansu kawai kafare aka tattar su ba nagartattu ba ثم بعثنا ثم بعثنا من بعثهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فبلوا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ثم بعثنا من بعدهم موسى فنن باين وأن تنجمعوا لسكوتي وأن سكزوا kafin annabi Musa ibn Imran alaihi assalatu wassalam to sai muka aiko bayan su Musa alaihi salam bi ayatina da ayoyin mu balqad atina Musa tis'a ayatin bayyana muka aike shi ko kace muka aika da shi haushe kan ce muka aika da shi ko muka aika shi kalmar aika ba ta ta'addi da da a wata hausar a wani lokaci kan yi aina aika da littafi zuwa gare ka aika eh, abin da kake nufi na aiki haya da littafi a littafin ka aika an gane ko ta saboda ka sai muka aika da annabi musa zuwa ga ainihin wato fir'auna wa mala'ihi na'am da yan fadar su ne al-mala'u rijalul bala' an gane? ta zana mubiya sai suka yi zalunci abin hana tarku al'ahattara su ba'a tarku al'ibada wan kalabo ilil kufri wal gafarsa wal unjuhiyya wal fasad kurtikabin mubiqa ɗai fadalar sai suka yi zalunci suka juya ma ayoyin ba shi ne fadalar mubiya sun zuru allah ce kalla kefa kana akibatun mufsidin yaya ƙarshen maɓannata ainihi ya kasance sai lokaci? ci gaba وقال موسى يا فرعون إني ci gaba حبيب على ألا أقول على قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني وقال موسى في النبي موسى عليه السلام يتي يا فرعون يا كي فرعون إني ني وكي شو ني أنا wato nan yana son ya yi bayanin me ya kawo shi inni ne rasulun wani manzo ne ni min rabbil alamin da ubangijin halitta gaba daya kai kuma ai kana cikin halitta ma'anan magana ke ba manzo bane daga wani sarki hmm, min rabbil alamin da ya fara wannan shimfiɗa سي فار بيان حسك كعيا سي حقيق على الا اقول على الله الا الحق دول ني اكينا شيني حقيق داير ني اكينا كن كسكره نفدي قومي غير الله ان باغسكيا كيفا فرعون ينجي لما تسمي قد جئتكم بينة من ربكم ليس قد جئتك بقى eh ai da shi a an da kai wa mala'ihi da jama'arsa E, eh, na zo muku da wata hujja rabbi rabbikum daga ubangijinku daga nan sai ne fa'arsil ma'iyya bani isra'il ka saki banu isra'il in kwashe su daga misra in kai su a biladar da haka ne kullum sai ke ji wasu na cewa ne ya zama black moses an taɓa jin wannan turanci black moses ko yadda annabi musa ya kwashe isra'ilawa ya kai su wajen yanci to duk wani mutum da ya gwagwagwa na kwasan yanci ga 'yan afirka sai ya black moses wannan suke wannan karin magana na ai ba wani black moses annabi musa annabin allah ne kuma nan lafazin ku da mu da shi wannan a an gane ko saboda haka قاساكم النبي موسى فأرسل معي بني إسرائيل قال قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصالحين آية من لما تريد الشيء قال سيتي وكنا fir'aun yawwa sai ce in kun ta ji ita bi aya to in dai har ka zo da wata aya da ke nuna wato shi kike yake magana ku in dai ka zo da wata aya kai manzan Allah ne fa biya kawo ta in kunta min as ɗin in ka kasance cikin masu gaskiya na'am hanu lok to na ne yan waza mu tsaya nan insha Allah za mu tashi aya bakwai, idan Allah ya nuna mana rana ta goma sha biyu gobe kenan Allah ka samu dace Allahumma hdina fiman hadaita wa afina fiman afaita tawallana fiman tawallaita wa barik lana fima afaita qina wasrif anna sharra ma qadaita وإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من يا أرحم الراحمين ولا يئذ من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين